ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين mun hore wasu daga cikin shaidanu waɗanda suke yi masa nitso a cikin teku suna fito masa da lu'ulu'u da wasunsu kuma suna masa wasu ayyuka daban kamar gini kuma mun kasance dangane da adadinsu da ayyukansu masu kiyayewa ne.